فكبكبوا فيها هم والغاوون sai a jefa su a cikin wutar jahim sashensu akan sashi su da waɗanda suka ɓatar da su